kuma idan masu haro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji irin firar da ake yi a tsakanin haniya da kuma abbas da muka ji yana gaya mata cewa lokacin tafiya gida ya yi zan tafi sai ki faɗa min abin da kike so in so miki idan kuma kuɗi kike so in baki sai ki zaɓi ɗaya muka ji cikin zuciyar haniya ta ce ashe ma kai ba wayayye ba ne kana takama kai wayayye ne amma kai da wanda yake a kurmin ƙauye babu bambanci a tsakaninku ya ce hmm, magana nake yi miki haniya ta kalle shi ta ce ba na buƙatar abin hannunka ko kaɗan a wajena ba na son komai tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci sai kuwa abaz ya ce sai na abdullahi kike bukata ba kya bukata abun hannuna ko to me abdullahi yake baki kike son shi da yawa haka ta ce ina son ka san wani abu shi so ba kuɗi yake dubawa ba mutum ko yana da kuɗi ko bai da su in dai allah ya haɗa ƙaunarka da shi ba sai ka duba abin hannunsa ba abdullahi ko bai da kwandala zan iya aurensa ƙaunar da muke yi wa junanmu ƙauna ce saboda allah ba don abin duniya ba shi so ba a sayan shi da kuɗi ko mutum ya saya da kuɗinsa to ya san abin da ya saya ba don allah ake son shi ba kudin hannunsa ake bukata idan ya rasa kudin ba za a zauna da shi ba za a guje shi don haka kudin hannunka ba zai taba ruda ni ba wai don na soka abbas ya ji yawon bakinsa ya kafe eh, lalle ya san haniya ba son shi take yi ba tunda ta nuna masa haka ya kalle ta ya ce haniya ina so ki bi na hankali ki san irin maganar da za ki rika faɗa min saboda gaba nan gaba karkin manta hannuna za ki dawo don haka ki bi a hankali haniya ta miƙe ta ce abbas ina ganin mutuncinka saboda kai a matsayin yayana kake bai kamata mai sa da kai ba na biyu kana cin albarka a bana tunda shi ya turo ka a waje na shi yasa kawai na tsaya na saurare ka maganar shiga gidanka kuma bana fatan Allah ya kawo ranar da zan shiga gidanka a matsayin miji da zan aura fata na kullum Allah ya bani wanda nake so kai ma ka san sunan shi ba sai na faɗi sunansa ba Abba zai ce ya yi kyau haniya to ga wannan ki ɗauka bandar ɗin kuɗi ya aje mata akan tebur yan dubu ta kalli kuɗin sannan ta kalle shi ta ce da ka ɗauki kuɗinka don ni waɗannan ba sa gabana abbas ya kufula ya kalle ta ya ce haniya ina so fa ki san wani abu ni dinnan da kika gana zo wajen ki taimaka miki aka ce in zo in yi in samu in aure ki don in rufa miki asiri kar ki auri mai maganar da ya faɗa wa haniya ta kular da ita ta ce yana da kyau da aka ce maka ka zo ka taimaka min ka aure ni da kana son burgewa sai ka ce ba ka so amma saboda kaya ba ka amince da ta yanda aka yi maka me yasa ka amshi ta yanda aka baka abu zai ce amma kin san shi ɗan yake mayar da hannun kyauta baya ko a yi masa kyauta ya ce baya so musamman kyautar iyaye yana da kyau idan iyayenka suka yi maka kyauta ka sa hannu bibiyu ka amshi kyautar ko don ganin ka sama musu farin ciki ta ce duk da haka idan mutum baya so ba zai taɓa karɓar kyauta ba musamman kyauta aure tunda ba mutum ya gani ya ce yana so ba zaman aure ba abu ba ne na wasa zama ne da ake fatan a yi shi har abada to yana so ka sani idan har ka sake ka yadda ka aure ni ba lalle ne na kasance mai yi maka biyayya ba yadda kake so ya ce wannan bangaren kuma ke ta shafa da yin biyayyaki da rashin yin ki duddi suke a waje na? kin san idan kika shiga gidana ke ce a ƙarƙashin iko na sai na yi da ki wuya da horo mai tsanani su za su saki min biyayya dole kin san dai ba a sabo da wahala balle ki ce za ki iya jure wahala ta ce me yasa ma kake tunanin ma zan aure ka har da kake tunanin idan na shiga gidanka za ka yi min horo mai tsanani idan mafarki kake yi ka farka Mafarkin ka ya faɗa maka karya, don ba gaskiya mafarkin mafarkinka yake faɗa maka ba ya ce yarinya ki daina cika baki ina gudan miki gaba kar ki zama abin tausayi a hannuna ta ce ina so ka sani ba na shakka ka ba na tsoronka allah kaɗai shine abin tsoro amma ba kai ba kai ko allah ya ɗoro min ƙaddarar kai ne mijina to ina so ka sani duk abin da kake da niyyar yi min shi ina jiran ka ka yi kar ka fasa yin abin da ka yi niyya ya ce dama ba cewa na yi zan fasa miki abin da na kudurta a zuciyata ba yana nan a rubuci zan yi miki shi don ba fasawa ne ba ki rubuta ki ajiye a cikin zuciyarki ta ce wannan maganar da ka faɗa min ba ta isa in sa ta a cikin raina ba har da zan ajiye ta a cikin raina ta dame ni maganar da ka faɗa mun ba komai ba ce a cikin raina face maganar da ba ta da muhimmanci ya ce eh, lalle rashin kunyaki da fitsaraki za su janyo miki nadama nan gaba ta ce ba na yin nadama akan duk wata magana da na faɗa maka kai ka yadda girmanka ni kuma na sa kafa na taki kasan an ce mutunci madara ne idan ya zube ƙasa shi kenan ba za a taba iya kwashewa duka ba kowace irin magana na faɗa maka kai ka jawa kanka da ka ja girman ka da ba zan faɗa maka magana haka ba idan babba bai ji kunyar hawa jaki ba to shi ko jakin ba zai ji kunyar ya da shi a ƙasa ba kai baka ji kunyar faɗa min magana ba ni ma ba zan ji kunyar faɗa maka abin da nake so ba tabbas ya kalli hannu ya ransa a ɓace ya ji haushin magana da ta mamaka masa yarinya karama kamar ya ta faɗa masa magana iya son ranta gaskiya ta gama da shi ya miƙe ya ce mata duk da baƙaƙen maganganun da kika faɗa min idan so kike yi in ji haushi in ce na fasa auren ki ba zan ji haushin ba tunda na fuskanci manufarki ko kin ki ko kin so sai kin shiga gidan abbas ki karɓi sakamakon ki a hannun ki don sai na gasa miki gyada a hannu ni abas bana barin biyan bashi aniya baki sanni ba sunana kawai kike ji shi yasa ki kai kuskuren faɗa min magana da kin san abbas ko ni waye da baki yi gigin faɗa min abin da kika ga dama ba amma babu komai akwai ranar biyan bashi yana gama faɗar maganar ya raba ta ya Haniya ta bi shi da kallo ta yi tsaki har ya kai bakin kofa ya jiyo tsakin da ta yi ya jiyo da fuskar sa ya kalle ta ya nuna kansa da ɗan yatsa ya ce ni kika yi wa tsaki Haniya ta kalle shi ta ce ko me na maka kai kasu ya girgiza kai ya tafi to haniya ta koma ɗakinta tana tunanin wannan lamarin nata ta ce o oh, ni haniya yanzu haka zan kasance a gidan abbas ya rika taka ni yadda yake so allah kaɗai ya san irin wulakancin da zai yi min idan na aure shi ba komai komai ya yi min iyayena suka ja min, ko kashe ne ya yi kuwa hajiya umma ta shiga falon bayan fitar haniya tana shiga falon idan ta yi mata karo da bandar ɗin kuɗin da abbas ya ajiye wa haniya ta sa hannu ta ɗauka ta ce amma wannan akwai shashashar yarinya da yake ce mata aka yi idan aka ba da kuɗin zancen barin su ake yi a waje saboda sakarci irin nata ko da yake bata saba a ba ta kuɗin zance ba wancan matsolin in ya zo wajen ta yi yadda ya zo haka yake karkaɗa tsumman rigarsa ya tafi ba a yi saboda alheri ba wai sunan kana zuwa wajen budurwa kwandala baka taɓa bayarwa ba saboda tsananin mai ta irin tasu kai Allah ya mana tsari da su ta ɗauki kuɗin ta yi hanyar ɗakin haniya tana shiga ɗakin ta tarar da haniya ta yi tagumi tana tunani bayan ta sallama hajiya ta amsa mata sallamar hajiya umma ta ce me kike tunani kika zauna kika yi tagumi haniya ta ce ba komai ke kika sani ke zauna ki damu kanki da tunani wani ciwon ya je ya kama ki sai ta nuna mata kuɗin hannunta ta ce mata na shiga falo na ga wannan kuɗin abbas ne ya baki kuɗin shine kika ajiye shi a falo aniya ta ce eh wai ba ne ya yi wai ne ma ba ki yi mana ko don kin gansu da yawa shi yasa kike mamaki wancan dan gidan mayar sai dai ya zo zancen ya cika rigarsa da iska ya tafi babu ko kwandala ya tafiyarsa waɗannan ko su suka gaji arziki gaba da baya inda arziki yake ai ba a nuna tsiya wancan sai tsabar tsiyar cikakkiya yake nunawa dama ran haniya ɓace yake ummanta ta kuma ɓata mata rai ta kalli mahaifiyarta ta ce umma ke gane son da muke wa juna ni da abdullahi ba don wani abu muke son junanmu ba ƙauna ce kawai saboda allah muke nuna wa junanmu ba don abin duniya ba duk wanda ya nuna maka so saboda Allah shine cikakken masoyinka duniya da lahira ba zai taba gudunka ba nan gaba idan lalura ta same ka hajiya umma ta ce banda ke shasha sha ce kina ganin wahala da idon ki ki ce za ki tura kanki gidan wuya wani mai kashin tsayar ne yana ganin gidan daɗi amma ya ce shi baya son daɗin gidan wuya yake so ya tura kansa anya haniya kina da hankali kuwa yanayin abubuwan da kike yi ya wuce tunanin mai hankali ta ce wallahi umma lafiya kalau nake ba abun da yake damuna hajiya umma ta girgiza kai ta ce kalau kike ko haniya wato tsabar rashin kunya yake damun ki ko to za mu yi maganin ki hajiya umma ta fice daga ɗakin haniya ta rasa abun da yake mata daɗi a duniya kawai sai ta sa kuka hankalinta ya tashi kuka kawai take yi babu ƙaƙƙautawa tana cikin wannan hali abdullahi ya kira ta a waya ta ɗauki wayar ta ɗaga ta kasa magana kuka kawai take yi ga shi ta ɗaga kiran nasa to tunda abdullahi ya ji kukan haniya a waya ya san babu lafiya hankalinsa ya tashi ya ji kukan haniya baya so ya ji kukanta ko kaɗan jin kukan yake yi kamar shi ke yinsa ya ce haniya dukanki suka yi abba ne ko umma haniya babu magana kuka kawai take yi babu ƙaƙƙautawa abdullahi ya ji ta yin shiru ya ce haniya kina so ni ma in yi kukan ne kin san fa ba na son na ji kukanki ko kaɗan idan ba so kike yi hankali na ya tashi ba to ki yi shiru dole haniya ta yi ƙoƙari ta tsaye da kukan nata abdullahi ya tambayi abin da ya faru haniya ta yi masa bayani yanzu ashe da gaskiya ne raba mu za a yi da ki an ba a bas aurenki shi kenan haniya babu komai na haƙura da ki haniya ta ce ha ba abdullahi me yasa za ka faɗa min wannan maganar na hana kai na kwanciyar hankali duk saboda kai abdullahi idan ba gani kai an ɗaura min aure da abbas ba shine kawai za ka haƙura don ba mu da yadda za mu yi abdullahi ka tuna fa ko na yi yunkurin yin wani abu akan magana auren nan kai kake hanawa wallahi da tuni na ɗau mataki ya ce haba haniya wa za ki wa mataki iyayen namu za ki ɗauki mataki a kansu ɗaukar mummunan mataki a kan iyaye don sun ce sai kin bi abin da suke so ba mutuncin ɗa ba ne yi musu rashin kyautatawa iyaye ba abin wulaƙantawa ba ne ki bi su a hankali duk sanda kika saki mahaifiyarki ta yi maki baki ko mahaifinki duk kalmar da suka furta miki a lokacin bakin yana iya binki har abada idan suka furta kalmar shi fa kenan komai suka faɗa a kanki yana nan ya riga ya zauna a kanki har abada shi yasa ake so a lallaba iyaye don a gama da su lafiya dalilin da yasa kika ji ina gargaɗin ki ki yi wa iyayenki biyayya kar ki fanɗare musu ɓacin rai ya sa su je su yi miki baki jikin hani ya yi sanyi magana da abdullahi ya faɗa mata ta kashe mata jiki gaba ɗaya to sun sha hira da shi sosai a ranar ya kwantar mata da hankali sai da ya tabbata ba ta cikin damuwa sannan ya yi sallama da ita to alhaji zakari ya buga waya ya tambayi abaz ya ce masa haniya ta amshe shi hannu biyu ko ta yi masa wulakanci abbas dan duniya ya ɓoye ya ƙi faɗa wa mahaifin haniya abin da ta yi masa ya ce masa haniya ta yi masa tarban mutunci sosai ba ta yi masa wani abu ba wanda ransa zai ɓaci ta mutunta shi sosai kuma ya ji daɗin girmama shi da ta yi Zakar ya ji daɗi sosai da ya bashi labarin karamcin da haniya ta yi masa yana zuwa gida ya sa hajiya umma ta kira haniya ta zo gaban abban nata ta durkusa gabanta yana faɗuwa, don ta yi tunanin abu ya faɗa wa abban abun da ta yi masa ta ce yau allah kaɗai ne zai cece ta wajen abbanta don ya yi mata gargaɗin kat ta sake ta wulakanta abbas to gashi ta gaggaya masa magana iya son ranta tana da durƙushe a gaban mahaifin nata tana jiran ta ji abin da zai ce mata ko kuma ta ji saukar duka a jikinta ya rufe ta da ita sai ta ji san haka mahaifinta ya kira sunanta ya ce "Ani, allah ya miki albarka abaz ya faɗa min irin karamcin da kika yi masa na ji daɗi sosai da kika nuna min biyayya kima allah ya baki 'ya'ya na gari duk abin da kike so a duniya ki faɗa min zan sai miki saboda biyayyar da kika yi min na ji daɗi sosai abin ya ba ya mamaki ta ce to ikon allah ya haka ko abu ya yi hakan ne don in ji daɗi in so shi ya burge ni ya riga ya makaro abdullahi ya riga shi mamaye gurbin zuciyata ba zai taɓa samun abin da yake muradi ba a waje wajena insha allah ya ce kaniya ya giga yi shiru ko ba ki da abun da kike so in saya miki yanzu wani ta ce eh a ba ya ce ba kya ra'ayin in canza miki mota wani ta ce a ah, abba wacce ka saya min ta ishe ni ya ce to shi kenan haniya ta shi ki tafi allah ya miki albarka ta ce amin ta tashi ta koma ɗakinta alai zakar ya ce wa hajiya umma da alama yarinyar nan hankalinta ya koma wajen abbas ana iya barin ta ta rika fita yanzu hajiya umma ta ce shi kenan alhaji gaskiya maganin malam ya yi aiki sosai mun ga aikin maganin nasa yi haka ne hajiya mun ga aikin maganinsa kin san wani abu hajiya umma ta ce alhaji sai ka faɗa ai lokacin da malam ya ɗauko maganin zai bani sai na rena maganin na yi wa maganin kallon kamar garin kuka ya ɗauko yaban ta ce to ya daman shi magani ya gaji haka sau da yawa magani ba kyau yake da shi ba kyansa shine biyan bukatarsa yanzu mu ba ga shi mun ga amfaninsa ba ya ce haka ne ta ce ga kyau ba biyan bukata to me aka yi ya ce gaskiya magana ke haka take masu haro assalamu